Takun sakar tsakanin malaman jami'ar da hukumomin ilimi tushen shi dai zaɓe ne na jagororin jami'a wato rektor, kamar yadda ministan ilimi mai zurfi na jamhuriyar Nijar Yahuza Sadisu Madobi ya bayyana a taron manema labaran da ya kira. Game da yajin aiki da ƙungiyar malaman makaranta na jami'o'i suka shiga na wata guda a daga cikin koke-koken su sun kawo mana kuka guda biyu na ɗaya akwai wata doka wadda majalisa ta rattabawa hannu a shekarar bara ita wannan doka ta ce nan gaba shugabannin jami'o'i wato rakitar gwamnati ce za ta naɗa su ba zaɓe ba ne za a yi. biyu suka ce a biya su akwai wasu 'yan kudaden su wanda suka tambayo gwamnati ba na albashi ba wanda ake ce ma droit statutaire suka ce sun tambayo bashi a biya su. domin ita doka idan gwamnati ya rattaba mata hannu aka kai ta majalisa majalisa ta amince da ita sannan shugaban kasa ya sa mata hannu ta zama doka ta kasa kuma dole kowa ya biyayya ga wannan doka a yanzu gwamnati ba za ta iya dawa ba akan wannan doka bisa wannan ba mu samu jituwa ba da su dr ado salifu arifa musa mataimakin magatakarda na kungiyar malamai daliman jami'a wato SNEX ta jihar da magaran cewa ya yi gwamnati bata cika alkawarin da ta ɗaukar musu ba ne. Shi dai minista tun da muka fara tun bara da muke ja in ja da su saboda mun yarjejeniya wanda ya sa hannu ya shure shi da gwamnatinsa wanda jiya bai ta na biyu ya zo saman zancen doka yake kwatanta doka ce aka ɗauka wanda ba a iya canza ta to abinda mutane za su gane mu bamu ce ba a canza ta ta muke a mata kwaskwari ma kuma a cikin yarjejeniya da muka yi ya ce sun yarda da su mata kwaskwari ma ita doka da aka yi ta dama wata in aka zo hudda ta ake a kawo ta dan ana haka ya kawo ta sabuwa shi ma ko inda ba a sauya ai shi ma bai kawo ta amma yanzu ya zo ya ce a'a kan ma a yi zancen zancen yi mata kuskure ma. A game da kuɗaɗen da suka ce suna bin gwamnati, ministan ya ce za su yi ƙoƙari su biya su. Kuɗaɗe wanda suka ce sun tambayo bashi gwamnati bata biya su. Muka rasa da wannan kuɗaɗe ya kama mana kimanin miliyon 854. Jami'an Maradi, Zandayar, Difa da Doso da Talabiri a nan wurin ba a tambaye mu komi ba. Amma a jami'ar Yamai nan ne aka tambaye mu kuɗaɗe masu yawa. Sai kuma a jami'ar Tawa an tambayo 'yan kalilan haka zalika a gare su an tambayo wanda ba su haka sun karya muka ce to insha Allah wannan yancin ku ne kuma za mu biyan shi sai dai malaman sun ce ba nan gizo ke sakar ba su fa har yanzu suna kan bakan su. har yanzu muna kai saman kan bakanmu muna saman kan bakanmu muna tsime yau yake ya ce mun tattauna mun tattauna, ya dau alƙawarin ai zancan shi a yau ma ya yarda a tattauna. amma mutumin da ya ce bayya motsa ko da kika an yako wannan sannan tattamna da gaske yake ai ne abin mu tun ba muke muka har muka je muka sa hannu saman takarda ta kawo banza mu abin da ya damuwar mu kawai wannan wasa da ake da hankalin al'umma ana so a kwatanta mata abin da ba shi ba ana zancen wani albashi da wani wane ne ba shi bane matsalar mu abin da muke fata ya zo ya fuskanci matsalar wannan don a gyara ta yara su dawo hanyar lakwal mu ci gaba da zaman mu. A ɗaya waje kuma ɗalibai sun koka kan wannan matsala inda suka ce a koyaushe a kansu take kwalewa in ji Salisu Ali na ƙungiyar ɗaliban wato SCAS ta jami'ar da magaram. Tsoron da muke shine nan kun san an ka ce wanda maciji ya ciza ko tsumma ya gani eh, yana jin tsoro. Saboda abun da ya faru bara ne. Bara da haka aka fara da kwana uku uku an ka fara ana sati sati an ka koma ana wata hamun kai wata hudu zamanin gabansa. An kai yi wasu raskwane raskwane an ka ce to yanzu shekara wadda ta wuce dama tun da an samu wannan abun an sha ta gaban sai an ka ɗauka mana ita kamar mu yi ta ina yanzu ce zaman shekara bara wadda bamu ita ce muke nan muna yi bana to wadda muke nan muna ramkon kuma gashi nan kuma hallo abubuwan sun fara faruwa yanzu ma an fara ma da wata guda. Tamara Bari muryar Amurka daga Namagara a jamhuriyar Nijar.